Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. yau talata shida ga watan yuni shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga alheri da kanin labaran duniya. to mahmud tsohon mataimakin shugaban amurka mike pence ya bayyana niyyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar republican a shekara ta 2024 wata kungiyar kare hakkin bil'adama ta kasa da kasa na neman gwamnatin malawi da dakatar da tilastawa 'yan gudun hijira 8,000 cewa daga wani sansani da ake fama da cunkoso. kana ma'aikatar harkokin wajen iran ta ce kasar za ta sake bude ofishin jakadancin ta a saudiya wannan mako inda za ta maido da hulɗar diplomasiya bayan shafe shekaru bakwai ana takaddama to kanin labaran duniyar kenan to a yau ne ake sa ran za a rantsar da wani dan asalin najeriya a matsayin bakar fata na farko da aka zaba a mukamin magajin garin colorado springs da ke jihar colorado a nan amurka to ko me ya kwadatar da yemi mobalade neman wannan mukami You know, part of the part of the immigrant story is that we we see opportunities. We see possibilities. Ya ce wani sashe na al'amarinmu mu baki shine muna duban duk inda wata dama take. Muna kuma bibiyar inda za mu sami damar. To a jihar Plateau Najeriya kuwa takaddama ake yi tsakanin shugabannin ƙananan hukumomi 17 da gwamnatin jihar wacce ta dakatar da su daga aiki. To ko me masana shari'a ke cewa kan hakan? ko da kuna da korafi ko kuma kuna zargin cewa sun yi almandahana ko sun yi wasu da kudin jama'a gwamna bai da iko ya cire su za ku ji ƙarin bayani muna kuma tafa da shirin tsaka mai wuya wanda ali mustapha sokoto zai gabatar to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna jama'a salamu alaikum bar kamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa alheri grace abdu tsohon mataimakin shugaban ƙasar amurka mike pence ya shigar da takardar jiya litinin inda ya bayyana niyyarsa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar republican a shekara ta 2024 a wani yunkuri na shan gaban tsohon shugaban ƙasar da ya yi wa mataimaki donald trump a matsayin ɗan takarar jam'iyyar da zai kwato fada white house daga hannun shugaba joe biden ɗan jam'iyyar democrat Pence wanda tsohon gwamnan jihar Indiana ne mai ra'ayin mazan jiya ya yi aiki a matsayin mataimakin shugaban ƙasa ƙarƙashin Trump, amma ya samu saɓani da Trump lokacin da ya ƙi amincewa da buƙatar ta Trump na hana majalisa ƙin amincewa da sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudana a shekara ta 2020 da ke nuna cewa sun sha kayi da ya haifar da tanzoma da magoya bayan Trump suka yi ranar shida ga watan Janairu shekara ta 2021 a majalisar dokokin amurka da ya kai ga kama mutane sama da dubu daya trump ya wallafa a shafinsa na twitter cewa my pence ba shi da karfin halin yin abin da ya kamata a yi pence ya bayyana cewa trump ya jefa iyalina da duk waɗanda suke ginin majalisa cikin haɗari a wannan rana kuma shi ne za a ɗora wa alhakin kwanan nan pence ya ba da bahasi a gaban masu taimakawa alkali yanke hukunci da ke binciken trump yanzu pence yana fata shawo kan jam'iyyar tasu su kada masu kada kuri'a cewa ya fi trump da sauran gungun 'yan republican da ke neman jam'iyyar ta tsaida su takara cancanta zama dan takarar shugaban kasa a republican sai dai kungiyar jin ra'ayin jama'a ta 'yan jam'iyyar republican na nuni da cewa duk da cewa trump yana fuskantar binciken laifuka da dama da suke da alaka da shugabancinsa yana kan gaba a zaben fitar da gwani inda gwamnan florida ron desantis yake biye da shi a matsayi na biyu da maki talatin yayin da pence da sauran masu sha'awar jam'iyyar ta tsaida su takarar shugaban kasa suke bin sa a nesa da goyon bayan kasa da kashi biyar cikin ɗari. wata kungiyar kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa na neman gwamnatin malawi ta dakatar da tilastawa 'yan gudun hijira dubu takwas ficewa daga wani sansani mai cinkoso kungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta ce ta damu matuka da rahotanni da ke cewa yara na daga cikin waɗanda aka kama da kuma ake kai su gidan yari a lulungwe babban birnin ƙasar. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta ce tilasta wa 'yan gudun hijiran ƙaura ya saba wa yarjejeniyar ƙasa da ƙasa na 'yan gudun hijira da Malawi ta amince da su. Idris Ali Nasa wanda yake tare da kungiyar ta Human Rights Watch da ke aiki a Malawi da Zambia da kuma Zimbabwe ya yi ƙarin haske kan lamarin a hirarsa da muryar Amurka. There are reports of this raid being carried out by military men and the police who are arresting indiscriminately. Rahotanni da ke nuni da cewa wasu sojoji da 'yan sanda ne suka kai wannan samame inda suka kame mata da yara da kuma tsofaffi. Da farko an kai su gidan yarin maula da ke Lulangwe ba wai kawai hukumomi na cin zarafi a lokacin kamawa da tsare yaran ba har ma da tilastawa mutane fita daga gidajensu da ya saba wa doka a makon da ya gabata 'yan sandan malawi suka cafke wasu 'yan sanda guda biyu da laifin karɓar toshiya a hannun 'yan gudun hijira bakwai daga burundi domin ba su kariya daga tilasta masu kaura daga wannan sansani a latilas malawi ta fara tilasta wa 'yan gudun hijiran ne ƙauracewa wato ƙaura a watan da ya gabata bayan cikar wa'adin da gwamnati ta ɗibarwa 'yan gudun hijiran ranar 12 ga watan mayu da su tashi daga sansanin bisa daɗin kansu. To nan ba da jimawa ba alheri za ta sake dawowa da karashin labaran duniyar. Amma kafin nan, a yau talata ne ake rantsar da sabon magajin garin birnin Colorado Springs na jihar Colorado a nan Amurka. yami mobolade dan asalin najeriya shine baka fata na farko a tarihin birnin da aka taba zaben wato magajin gari a hira da haruna Shomar rabar jos gabanin rantsar da shi yami mobolade ya faɗi abin da nasarar da ya samu take nunawa a duniya yeah for um, in this city for a uh, to be the hakika kasancewa magajin gari bakar fata na farko a wannan birni kuma karon farko da bako ya zama magajin gari abinda bisa al'ada da tarihi ba saba da shi ba a wannan birni namu tamkar bude wani sabon tafarki ne a koda yaushe nakan ce kasancewar ainihin yadda nake shi ma ya taimaka wajen samun wannan nasara ba zan ce ga dalilin da yasa na sami nasara ba idan ka dubi wannan birni namu ka kuma dubi tsarinsa ta fuskar siyasa akwai 'yan jam'iyyar democrat akwai kuma 'yan republican haka kuma akwai masu zaman kansu na sami damar shirya yakin neman zaɓe da ya yi nasara a kan dukansu kuma ya kasance shugabannin yakin neman zaɓen ma baƙi ne baƙaƙen fata amma abu mafi muhimmanci a wannan nasarar kuma babban saƙo zuwa ga shugabanni a duk faɗin duniya shine duniyar mu buƙaci take da a kawar da wasu bambance-bambancen ƙabilanci ko siyasa buƙaci take da shugabanni da za su baiwa waɗannan baya su fuskanci kyautata rayuwar al'umma fiye da muradin ɗarewa madafun iko to wannan ne sakon da muka aiki da shi a wannan birnin to sai dai bisa al'ada birnin colorado springs birni ne na jam'iyyar republican wanda hakan yasa ake ganin da wuya irin haka ta faru shin me ya gamsar da shi ya dage da wannan fafutuka har ya sami nasara You know, part of the part of the immigrant story is that we we see opportunities, we see possibilities. Ya wani sashe na al'amarin mu mu baki shine muna duban duk inda wata dama take, muna kuma bibiyar inda za mu sami damar. Akwai wata babbar baiwa ga Amurka, kuma har yanzu mun fi baiwa akan wurare da dama. Na taso ne a birnin Legas, kuma na san yadda asali na yake. Don haka idan ka sami kanka a irin wannan, to kuwa za ka ga dama iri-iri sai kuma ka kama ka yi fafutukar binta ni ɗalibi ne da ke koyi da shugabanni da dama kuma na ƙudiri aniyar koyi da su ta haujin baiwa mara ɗakunya abu na ƙarshe kuma shine idan ka duba inda kake ga cewa akwai matsaloli wasu lokutan ma har sun tsananta to a maimakon ka tsaya neman wani da zai magance matsalolin ka yunkura kai ma ka kawo sauyin da ake bukata. akan haka ne ni da iyalina muka daga hannu muka ce ku zaɓe mu kuma gashi kwalliya ta biya kuɗin sabulu fasar kalaman yami mobolade dan asalin najeriya da ya kasance baka fata na farko da aka zaba a matsayin magajin garin birnin colorado springs a jihar colorado a nan amurka wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karashen labaran duniya jiya litinin kasar sin ta buɗe ofishin ta a honduras a hukumance makonni kaɗan bayan da ƙasar da ke amurka ta tsakiya ta katse hulɗar diplomasiya da taiwan ta kulla dangantaka da beijing an gudanar da bikin ne a wani otel da ke babban birnin ƙasar tugose golfa saboda har yanzu beijing bata fayyace ginin da ofishin jakajancinta zai aiki ba wakilin wucin gadi yu bo zai jagoranci ofishin jakadancin a honduras kuma zai jagoranci aikin neman ginin ofishin jakadancin na dindindin inji jami'ai ministan harkokin wajen kasar honduras Eric Rena ya shaida wa manema labarai cewa shugaba Xiomara Castro zai tafi ƙasar Sin a yau talata domin ziyarta aiki ta farko wadda aka shirya zai yi daga ranar tara zuwa goma sha uku ga watan Yuni. ma'aikata harkokin wajen iran ta ce kasar za ta bude ofishin jakadancinta a saudiya a cikin wannan makon inda za ta maido da hulɗar diplomasiya bayan da aka shafa shekaru bakwai ana takaddama kafofin yada labarai na gwamnati sun bayar da rahoton cewa ranar talata da laraba za a bude ofishin jakadancin iran a riyadh da karamin ofishin jakadancin ta ajida da kuma ofishin wakilin kasar a kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi a hukumance. a gaida alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a jihar platon Najeriya shugabannin ƙananan hukumomi goma sha bakwai da ɗaukacin kansilolin jihar platon sun kalubalanci matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka na dakatar da su daga mukamansu. A makon jiya ne gwamnan jihar ta plato Kalin Moftuwang ya amince da shawarar da majalisar dokokin jihar ta aike masa na ya dakatar da shugabannin kananan hukumomin jihar don gudanar da bincike kan kudaden da ke shiga da fita daga lalitar kananan hukumomin kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da zainab babaji ta aiko mana daga jos a taron manema labarai da suka gudanar shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomi a jihar plateau miscom alex nantuam wanda shine shugaban karamar hukumar shandam ya ce sun sami takardar gayyata daga majalisar dokoki amma kafin su tattara bayanansu sai suka ga takardar dakatar da su a kafafen sada zumunta na zamani bisa amincewar gwamnan jihar a dokance gwamnati ba ta da yanci ta cire mu a wannan wurin na nuna muku takarda da cewa sun rubuto mana rana 25 ga wannan watan biyar cewa suna so mu kawo takarda na kuɗin da ke shiga mana da kuma kuɗin da ke fita mu kuma mun mai da martani a ranar 26 da cewa saboda yajin aiki da ma'aikata suke yajin aiki ba zai yiwu ku ba mu wannan abu rana 25 ku ce ranar 30 ranar 26 ba aiki ba lahadi ba aiki ba monday kuma ranar hutu ne na kadamar da sabon gwamnati ba za mu iya kwana daya ka ba da income and expenditure daga january 2022 zuwa date baya yiwuwa don ma'aikatan ma ba su a ofis yanzu ma muna kotu ne don dama kotu ta riga ta ba da notice da cewa ko gwamna ko majalisa ba ta da yanci ta yi wannan abu sai kotu ta gama cin karanmu. Su ma kansilolin jihar sun gudanar da nasu taron manema labarai. Honorable John Dashe shine shugaban kungiyar kansiloli a jihar Plateau. Gwamnan Plateau State wanda ya kira kanshi cewa shi ya san doka cewa shi bai taba ketare doka a Plateau State ba. Amma kuma eh, sakanin awa 48 sai muka gan cewa ya zama mutum daban. Yanzu muna tambayansa ne ya karanta mana dalilin da ya sa ya ce ya suspending local government all the political structures sunana honorable moses dachun dadon chairman na conference of leaders plateau state mu ne muna da haki na cidin chairman that is elected a local government ba state house of assembly kuma abin da ya sa yana faruwa haka local government as the third tier na gwamnati an dauke ta kamun kaya ne kamun waya ne na aljuhun gwamna and bai kamata ya zama haka ba based on doka shi yasa muna kiran gwamnati yanzu a ba da total autonomy a local government lauya mai zaman kansa a jos barista yakubu sale bawa ya mun fashin baki kan abin da dokar kasa ta ce game da dakatar da shugabannin kananan hukumomin sashe na bakwai na kundin tsarin mulkin najeriya ya tabbatar da local government ita ce ainihin ta demokradiya idan aka ce democratically elected don haka haka gwamna baya da hurumi bai da iko bai da dama ya dakatar ko kuma ya cire local government da camomi ko kuma kansuloli wannan dambarwan wannan sarkakkiyar da suka samu kanta an taɓa yin ta a jihar katsina lokacin gwamna aminu bello masari a ƙarshe suka je kotu koli ta gaba ɗaya ta ƙasa wato supreme court a nan sai kotu ta ce ba a yi ko da kuna da korafi ko kuma kuna zargin cewa sun yi almandahana ko sun yi waso su da kuɗin jama'a gwamna bai da iko ya cire su kotu ce kaɗai za ta warware wannan takaddama inda wasu bayanai ke cewa tuni ma gwamnati ta zayyana sunayen shugabannin riko da za ta aiki a ƙananan hukumomin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Tamadalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. A lokacin da Buhari zai zo, kowa ya tsammanin duk wani abu wani na rashin gaskiya ba zai taɓa faruwa ba. shugabancin da ya da shi sakataren su kan gaba ɗaya ma an kama su cin hanci da sama su yanzu zina in ka bi yanzu a fara shugaban kasa a yanzu nan akwai ɗan ɗan uwansa yanzu ne ka je ka tambaya kan sun da yaran nan ya da shi kuɗin da ya da shi ma kuɗin da ya da shi an taɓa shi. wato ina mamaki yanda adawa yake dakushi basira shugaban kasa in yace zai zama militant daman ana zargin cewa ai soja ne zai zo aikin soja duk wa'annan yan kankan ba ba ni na iya wanda suka zo suka kori mutanen arziki daga jikinsa su ne fa yanzu suka fara zaginsa jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya yanzu haka dai tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari yana birnin daura na jihar katsina yana hutawa bayan da ya ta najeriya ga hannun bola tinubu mutumin da ke dab da fara ɗanɗana kudarsa a hannun ƙungiyoyin kwadago na najeriya wanda suka ce suna shirin su fara yajin aiki na ƙasa baki ɗaya ranar laraba ɗin nan wato gobe kenan allah ya kai mu idan shi tunubu bai janye magana da yi ba na cewa ya cire tallafin man fetur to maganar janye tallafin da na man fetur tana ɗaya daga cikin abubuwan da buhari ya tafi ya baro tunubu ya fama da su bayan shi akwai wasu abubuwa da 'yan najeriya suke ci gaba da tunawa game da mulkin buhari suna nasir isa abubakar kwan kabi to gaskiyar magana shine ba a taba gwamnati da ta gaza tun daga zamanin mulkin mallaka har zuwa wannan lokaci ba kamar irin wannan gwamnati muhammadu buhari daga lokacin da muhammadu buhari ya fara neman mulkin na 2015 eh, daga lokacin nan eh, ya yi alkawura iri-iri akan cewa zai eh, inganta tattalin arzikin ƙasa zai inganta tsaro zai kuma dakatar da cin hanci da rashawa to duk waɗannan abubuwa da ya faɗa babu wani guda ɗaya wanda aka ga wani ci gaba a kan shi hasali ma sai ci baya da aka samu akan waɗannan abubuwa duka gabaki ɗaya sunana dr kabiru ɗanladi lawanti daga sashen koyar da aikin jarida na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Ci baya aka samu ma musamman. Buhari ya zo da abubuwa guda uku na da ya ce zai yi wa ƙasa. Yaƙi da cin hanci da rashawa, tabbatar da tsaro, A farfaɗo da tattalin arziki. Za ga cewa na farko tukun a zamanin shi ne aka samu rugujewan tattalin arziki kusan kashi uku. Sannan a zamanin shi ne aka sace ɗaliban makaranta a kankara aka sace a yawuri wanda ke har yanzu nan ba a sako su wasu ba a sako su ba. Sunana Imam Ibrahim Lawal Usama gaskiya bai girma shugaban kasa janar muhammadu buhari za mu iya cewa ya cimma nasara ta wani bangare ta wani bangare kuma bai cimma nasara ba rasin cin nasarar da bai yi ba shine wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da ya ma alkawari ma 'yan najeriya na biyu kuma inda za mu ce ya cimma nasara da ƙarshen nan yadda ya tsaya ya ga an yi zaɓe wanda a tarihin najeriya ba a taɓa kwatanta irin wannan zaɓen ba aka samu aka yi shi lami lafiya wannan nasara ce ba 'yan ƙarama ba. haka ne to yayin da muke ci gaba da duba mulkin buhari na shekaru takwas da kuma abubuwan da yi wanda ya kammala da kuma waɗanda ya bar wa tinubu ya ci gaba da fama da su kamar wannan maganar tallafin man fetur dinnan bakinmu buba galadima na jam'iyyar nnpp da yunusa tanko na jam'iyyar labour da salihu mustapha na jam'iyya mai mulki ta apc da kuma dodo oroji na pdp suna ci gaba da duba sauran ayyukan da buhari ya bar ita sabuwar gwamnatin bola tinubu ta ta fama da su a yanzu. su tanko kaji ji tambayoyin da aka yi ah, kai lokacin ka ne eh, faɗa mana waɗannan abubuwa alƙawuran buhari nan ah, guda uku nan musamman kamar yadda indiya kawo da eh, ta tsaro ah, cin hanci da rashawa da ina jin samar da ayyukan yi shin ya fi da aka ma ko guda ɗaya mu ba ma da kike magana cewa da ana ganin su akan coci da yake magana sun kuma gidajen kowa ko ta yaya ba ga sai na ɗauki mutane in da kusa kamar tsuntsaye kowa a sun za ka an gidan gidanka za ka shiga gidanka kurin da ƙarfi da ji za a ɓace maka ɗa ko ɗan shekaran jiya nan kaduna sai da aka yi kai nan kaduna birnin gwari ba ka iya shiga kaduna ta tamu ce har lokacin da shi ma suka wani a cewar cewar gaba ɗaya maganin gaba ɗaya ya san mutu to an karɓi maganin don gefen garin gaba ɗaya in sun zama wansu nan kudancin kaduna ba ka iya shiga kashe mutane ke kamar awaki shin lokacin an yi maganar tsaro a arewacin najeriya ba kudu ba kuna maganar arewa ne A ya maganar cin hanci maganar cin hanci da ba mutum ne a kama mutum na a garke a cikin shugabancin da yake da shi sakataren su kan ne gaba ɗaya ma an kama su cin hanci da rasawa ƴaƴan su yanzu in ka bi yanzu a fara shugaban kasa a yanzu nan akwai ɗan ɗan uwansa yanzu ne ka je ka tambaya a kan inda da yaron nan yake da shi kuɗin da yake da shi ne ma kuɗin da yake da shi an taɓa shi ai ba bincike ba a to ayi mana ai yanzu ba da kisa an kai da gwamnati kasar waje ai muna maganar Buhari da muka sani ne Buhari muka sani ba ko ko ko ka kula ba ka isa a gidansa ba saboda tsarin tsamari ba wani an ne mun san gidan mun yana zuwa ne ba wai muna da ba ba wai wani ne ba shi da kuɗi ne ba wai sun ka kan nan mun gidan da ni ne muke gani ina ina aika mota ne a biya ɗauko Buhari zo program ina ni ne muke gani mun su tare ku an muke magana ta haƙuri domin ne ne nisa abin da ya hannu ne ya shafi mu an yi mana neman gari to ka ga hanyar cin hanci da rasawa kenan a tattalin arziki ina suke a ƙasa gonaki ne a ɗan da kudin yanzu ma ba yan uwa ba zuwa kuna an yi ta fama da su a yanzu yanzu da kuma kuli na tattalin arziki din nan an samu tsaya cewar arziki wanda ita ta ta dauka take ba mutane har da lokacin da covid ta ce zuwa ba ɗan uwan a gidan za a shiga su har da covid covid ne ake yi ba amma ana mutane ina su kuma na su wannan an ce ne ce mutane ne ba aka ce an matsalatar da ci da su ana kuma kowane gidansa amma aka ce ana cigaba mutane ko an ce an koya wa mutane inda ake amfani da waya ana ɗaukar biliyoyi a koya mutum zai aiki da waya zai na wurin waya guda ɗaya ina da nuna mutum a yawa shi ne musu tanko a dodoroji faɗa mana duba waɗannan abubuwa guda uku ba sai na sake nana tasu ba shin in buhari ya cimma su in bai cimma su ba ya kai kake hangiya ba to gaskiya kamar yadda nake daga farko eh. duk in ce nigeria a lokacin da buhari zai zo kowa ya tsammanin duk wani abu wani na rashin gaskiya ba zai taɓa faruwa ba saboda ni irin ko kana kana cikin masu mara kirarin da sai mai gaskiya din nan lokacin da aka ina ciki ina ciki yanzu shekarun ba da ciki ni da shaida kai da ku eh. shekarun ba da shi ne yayin nan dawa a lokacin ka gane ba abin da cewa muke ai duk wanda ke tsoron sa suna tsoron saboda ba su da gaskiya kowa ya tsammani duk wani abu da rashin gaskiya ya riga ya mutu wani abin ya wani ba a sake yi to in ka duba ai abin ba abin da ya faru ba shi ya faru ba yanzu comrade eh, mustapha salihu wato ina mamaki yanda adawa yake dakushi basira ai babu yanda za a yi ka yi tsammani kana da ilimin ka na zaman duniya kana da ilimin ka na boko Kana da ilimin ka na addini ya ce ka yi tsammani yadda mutum ya yi aiki a lokacin da yake aikin soja haka zai zai ya samu wannan result din individual shi kadai ya samu wannan result din kuma aikin civilian a demokradiyya kasan cewa akwai constitution akwai national assembly ko nisan ya kai can akwai jiyoyi suna da nasu inci ko ba ka ba akwai judiciary suna da nasu inci sannan abubuwa da za ka yi duka yana da limit da yanzu za ka kama mutum ma guna mutane nawa aka kama su zuciya suka sake su mutane nawa ma tukun zuciya su ba da oda su ce karfe duk farko ma kalle su su ga eh, hukumar eh, abin da judiciary shugaban kasa in ni ce zai zama militan daman ana zargin sa cewa ai soja ne zuwa aike soja to a lokacin da for example ta ce ta ce ko babban kotun kasa ce kar a kama ka ka saci kuɗi ce kar a kama ka ko akwai gidanka da aka yi mata zo ka bar shi a bar shi ya za ka yi amma dai kowa ko mutum ya ki Allah ya san cewa yanzu akwai tsawatarwa yadda ake shiga eh, babban banki Eh, najeriya sun ban a ɗibi kuɗi da a yi shi yadda ake kungiya ba yanzu ba a ba ba yi kungiya ba at least ko za su ɗiba sai dai su yi sha sace amma ba za su ba za a yi ba da ba ba za ka je ba za a yi ba because ka san ni ne zai generalizing yadda suke generalizing ne ba generalizing ba ni zai amfani da alƙaluma so wallahi wallahi wallahi alƙaluman da effort da aka yi a yaƙi da ta'addanci a najeriya wallahi ana bamu numbar yabo domin ba a tsammani za mu saura a ƙasa ɗaya ma a wannan lokaci da muke ciki yin harkar shi ba ƙarasa ba eh, eh, ba ƙarasa ba sauran abu na ƙarshe eh, abu na ƙarshe abu na ƙarshe maganin mm. tsaro ko ya sake tsaya a kan shi ai tsaro abu ne na gwamnati akwai soja sannan akwai jama'a kuma duk wanda bai sami guda uku na bai shagi ba a lokacin da muka zo nan babu gwamnati babu sojan babu jama'a amma yanzu kowa ya san nawa aka kashe wasu makamai kuma an san makaman da muke da shi da kwaliti na soja da muke da shi ba daidai yake da na da ba yan eh, eh, mu ne kenan iji da mu ga ladima duba mana da za mu haɗa ma tambaya biyu eh, bari ma mu sa su kamar haka a duba irin nasarorin shugaba buhari wace nasara ya cimma musamman a arewa wace nasara ya cimma a kudu sannan menene za a ce babban aikin da shugaba buhari ya yi wanda za a tunawa da shi babban nasara da ya shi ne ya arzuta na kusa da shi babu shugaban kasa bayan kuɗi kasar ba kuɗi to yanzu haka yana neman eh, za a bashi izini ya ɓadda dala na bashi miliyan 800 an yi abin da nake tausayawa janar buhari shine duk wa'annan yan kankan ba da ni na iya wanda suka zo suka kori mutanen arziki sahihan mutane daga jikinsa su ne fa suka fara zaginsa su ne suka fara kai shi kotu kuma mai shiri ya kara kansa duk waɗannan da kake ji suna farmo ran da ya taka ya bar gidan gwamnati su ne za su fara zaginsa mu da yake gani muna gaya masa gaskiya sauke kayanka ka gyara ba ya nuna sauke mu raba ba da ake gani kamar mabiyansa mu ne ma watakila za mu iya kare shi domin nan baƙin haure da suka zo ba su san asalin ma yadda aka yi buhari ya zama abin da ya zama ba don tun yana tsirarensa ba shi da kokobo kwabo eh? eh tsirara ba da kudi ba tsirara ke na shi da dai kuɗi sosai to hmm. ai bai da shi muke muke fama muke sama masa ƙuri'a miliyan goma sha biyu da rabi zaɓe uku duk waɗannan da suka taro suka zo aka ce ya ci gwamnati da su da gwamnonin da ministocin da wayannan shugabanni da suke tinkaho nan suka kara akan sha biyu da rabin to a gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana a cewa lokacin da zamu dawo mu yi tambayar shin tsakanin kudu da arewacin Najeriya wani yanki ne ya fi cin moriyar mulkin Buhari yanzu kan a madadin su bakin namu buba galadima da yunusu tanko da salihu mustapha da kuma dodo oroji da kuma musamman shi nasiru admalika da ya shirya wannan muhawara a abuja ya kuma na ita a nan ni ne ali mustapha sokoto a washington muke fata mun bakun lami lafiya kuma to yanzu kuma ga labaran duniya a takaici Tsohon mataimakin shugaban kasa Amurka Mike Pence ya bayyana niyyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar Republican a shekara ta 2024. Wata ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa na neman gwamnatin Malawi ta dakatar da tilasta wa 'yan gudun hijira dubu takwas ficewa daga wani sansani da ake fama da cunkoso. ta masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi bakwai kina agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada a manta a da lokacin da ake so za a yi zuwa shafinmu na intanet wato domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a kazalika muna nan a kodayaushe a shafukanmu na Facebook, Twitter, Instagram da ma YouTube. yanzu a madadin alheri grace abdu da ta ni gabatarwa da jumbe hamza da ya hada mana shirin sai injiniyarmu helen ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu hantsi idan allah ya kai mu.